sai malam yake mana magana a nan sai ce he kashi na biyu a kasamul mu'tal shi ma mu'tal din ya kasu kashi daban-daban yan kasamul mu'tal ila misal wa ajawab wa naqis wa lafif wa lafif akwai lafifil mafaro shi mu'tal ya kasu kashi kamar haka akwai fi'ilin da ake ce misal akwai fi'ilin da ake ce ma'ajawab akwai fi'ilin da ake ce ma naqis akwai fi'ilin da ake ce ma lafif lafif din akwai lafifil mafruq akwai lafifil makarun ka kashi biyar kenan to kowane ɗaya bayan ɗaya za mu zai arrafa mana su dan mu san menene ake ce ma salim ma'muz ay ake ce ma ajawab naqis lafifil mafruq lafifil makarun to sai fara mana da na farko malai ce fal misal filin da ake ce ma misal ma eh, ma'ulanat fa'o ma'ilanat fa'uhu shine wanda fa'un kalman shi ta zo da illa mana harafin farko ya zama mene harafi ne mai illa kada ku manta mun yi bayani a baya fi'il ya kasu kashi biyu ta hanyar inganci shi da rashin ciwon shi da mara ciwo shine muka ce akwai mu'talli akwai sahihi sahihi shine wanda bai da harafin illa Motalli shine wanda yake da harafin illa harfofin illa guda nawa ne su ne guda uku su ne dai harfofin illa nan da mai madda ai masu malaman mm, me yake da suna tajawidi suke faɗi shine wawun alifin ya'un na'am in ana fahimta na'am to ci ne duk fi'ilin da kaga farkon kalma ya zo da harfin illa to wannan shine ake ce misal shine misal misali ga ya kawo maka ɗaya daga ciki wa'ada kaga wawun ina daga ci harafin illa to ga wawu ya zo wa'ada wa yassara ga ya'un ya zo yassara wa summiya bi zalika li annahu an kira shi da misali بأنه يماثل السيف في عدم الإعلان madihi an kira da salim ne saboda yana kamanceceniya da salim ai yana kamanceceniya da sahi saboda ya yi kamanceceniya da beli da sahi shi sa aka ce mashi mene salim misal kai ina fata an fahimta na'am sai na biyu daga cikin fi'ili naqis ai muqtalli kai sai al'ajawab akwai fi'ilin da ake ce ma'ajawab menene ma'ulinat ainihu shine wanda ainihin kalma ta zo da harafin illa na hau kaman ƙala ba'a kaman kaga ƙa ƙafin sai mene harafin illa ga yanar na alifin ƙala kaman ba'un ga ba'un sai kuma harafin illa na alifin ba'a musammiyar bizalika an kira shi ne eh, da mene da ajo eh, saboda mene hulu jaufi saboda ciwon cikinsa ma'ana tsakiyarsa akwai harfin illa sai aka ce mashi mene mai ciwon ciki ai wasu tsakiyarsa akwai harfin illa sai sa aka ce mashi mene eh, ajob min alhurufin saye wai san ma aidan ta salasa ana ce mashi ma'abocin harfi uku ta salasa li'annahu inda isnadili ta fi'il saboda idan ka jingina mishi ta ilfi'il ta um mutaharaka ya siru ma'a ala ta harafi to za ka ya koma harafi uku ka misali da ka ce kala to sa mishi harafin ta um mutaharaka za ka ya koma harafi uku kultu ka gani kultu ba'a bi'itu nala niltu to duk makamanta ka su yasa aka ce mai ana ce mai ta salasa saboda yana zuwa da harafi uku in ka jingina mai ta'ul kalma ta'ul mutarrika ina fata ana fahimta na'am ka mm. qultu wa ba'du wan naqis sai ya rafi na uku ai sai fi'ili na uku daga cikin fi'ilin illa har fi'ili mu'talli shine ana ce mishi naqis menene naqis ma'uli na lamu nawo wanda lamun kalmar shi ta zo da mene illa shine mene naqis nawo gaza warama kaga gaza kaga harafin karshe akwai alifin warama harafin karshe akwai yau wasu miya zalika li linqasi an kira shi ne saboda naqasin shi saboda bi hazb harfi bi ba'di eh, tasarif an kira shi da wannan sunan ne saboda kana juya shi sai ga ka naƙasta shi kana sa ara juya shi daga cikin sarfu ta shiga a gare shi sai ga ya zama mene ka naƙasta shi ma'ana ka rage shi shi sa ka ce mishi naƙis kamar misalin gaza sai ka ce gazautu kamar misalin eh, kalgaza sai ka ce gazat gaza sai ka ce gazat ka share shi ka share rabin illam hmm. kamar rama sai ka ce ramat ka ka share rabin illam to sisa ka kira da naƙi ma'ana ta wayayye kana jingina shi kana juya shi kana samun ta'o ta'anis sai ka ka shara rufe illan ina fata ana fahimta wa yusamma aidan eh, zata arba'a ana ce mishi zata arba'a ma abocin harfi hudu lanau inda isnadil fa'il fa'il fa'il fe a yayin da kake jingina mishi fa'il ya yasiru ma ala arba'ati harfin sai kaga ya zama harafi hudu kana jin tina mata misali gazautu wa ramautu to shi sa ake cewa za ta arba'in wannan duk islahi ne na malaman sarfu inda suke ce dam sai kuma lafif a cikin fi'ilai naƙis a motalli akwai lafif wanda ake ce ma lafif lafif shi ya kasu kashi biyu akwai lafifil mafaro akwai lafifil makarun lafifil mafruk ma'alat fa'uhu wa lamu shine wanda fa'un kalman shi da lamun kalman shi suke da illa ma'ana harafin farko da harafin karshe suke da illa misali kaman wafa kaga wawun harafin illa ga yawun harafin illa kaman waka wasu miya bi zalika likaunihi likaunin harfin sayi faraka baina harfin illa an kila shi lafifin mafruq ne saboda harfin sahihi ya raba tsakanin harfin illa da harfin sahihi ina fata an fahimta sai ko lafifin makarun, menene lafifil ma'ulat ainu walamu shine wanda ainul kalma take da illa walamul kalma take da ma'ana harfi na biyu da na uku duk harfin illa kamar misalin dawa kaga wawun ya'un duk harfin illa ne kamar rawa kaga wawun ya udara wasu miya bi zalika li anna iktirana harfil illa ba'dha bi ba'd an sai ya kira shi lafiful makarun saboda kusancin harfin illa da suke da junansu ina fata ana ganewa sai sa aka ce mishi lafiful makarun wa hadhi taqasim allati jara fi al ta fi fil asmai mala yace wa'annan rabe rabaraban kamar yadda ke gudana a cikin aiki to haka nan ma yana gudana a cikin mene a cikin sunaye aida nahau shamsun wa wajahun kaga shamsun sahihi wa wajahun kaga mutalli ga wawo wa yamanun ga yanan ga ya'un harfi illa wa qaulun ga harfi illa na wawun qaulun na'am shine malam wa saifun ga harfi illa na ya'un wa dalwa ga harafin illa na wawun wa zamyun wa wahayun wa wujuhun wa wahayun wa amurun wa bi'irun wa naba'a wa hadda wa balilu dukkan wa'innan za ka gani kamar yadda muka samu a ƙasa kashe-kashen nan to shi ma a cikin suna ana samun wa'innan kashe-kashen ne ma ke mana magana to ina ganin nan damu dakata idan muka zo a aiki um, karatunmu na game da takasimu salis lil fi'il bi hasbi tajarrudi wa ziyada fi takasimu kullu ta yanda yake kari ko rage to insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh